Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25,31 da kuma 41. masu sauraron mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar VOA Afrika mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a can jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa rediyo Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim wacce zan miƙa wa ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Yau da gobe. yau a cikin shirin namu za mu duba ne akan halin da wasu matasa maza da mata ke ciki na rashin kula da jikinsu lokacin sanyi. Za mu tattauna da matasan a cikin ajin namu kan tsaftar jiki da ta baki wanda hakan kan shafi lafiyar su da kuma harkokin soyayya. Mu ji daga bakin mai ba da shawarwari akan zamantakewa kan muhimmancin yin wanka a wannan yanayin. Za kuma mu shiga madafa. Da ku biyo mu a cikin shirin namu na yau da gobe. Ka tattauna tamu da 'yan aji. Masu sauraro barkanmu da shigowa cikin ajin namu. Kowa ya san wannan lokacin sanyi lokaci ne da yake zama wani kalubale ga musamman ga wa'yansu. Kana ganin su gayi iya gayi ka ɗauka ya sha wanka ne amma sai an zo kusa labari ya lalace. Ita ma wancan ga fauda ga baki ga barbada kuma tu ga ɗauri ta sha ɗauri ka ɗauka babban yarinya ce sai kun zo ta buɗe baki labari ya canza. Za mu tattauna akan maganan warin jiki da warin baki. wanne ne idan kika ji a wurin saurayinki zaki iya dauriya so komai na iya faruwa akan harkar soyayya bari mu ji shin idan ke ne ko idan kai ne a cikin harkar soyayyan ku wanne ne idan ɗaya daga cikin abokin soyayya ka yake da shi zaka iya ɗauka ko zaka iya haƙuri da shi warin jiki ko warin baki bari mu fara da 'yan mata muna tare da hafsat ismail zainab adamu idris shifati abubakar muhammad sai kuma ta bangaren mazan inda muke da muhammad bashir abdulrahman da kuma haruna sani ibrahim dumbilin wanda za mu yi wannan muhawaran da su to barkan ku da shigowa barka da to lokacin sanyi fa lokacin da yake taimakon gayu kenan gayu maza da mata an aka dan wanke fuska aka dan wanke kafa kawai sai a ci gaba da rayuwa ko ba kuke ba an ce kan yi sati biyu ma ruwa bai ga jiki ba A ni ba na ma iya kwana ɗaya ban yi wanka ba wallahi saboda ni kaman kifi nike ba na iya zama ban yi wanka ba. Ina jin wani iri discomfort kawai. In ban wanke jikina ba zan yi kaman ban yi wani aiki daga cikin bangaren jikina ba kawai dai zan ji ni dai wani iri kaman ba ni da lafiya. Anya a lokacin sanyin nan dai ba dai kawai ana shiga a fito bane. ko mun sanyi ina daurewa in zauna in wanke jikina. kin san in ka da ka saba abin da ka saba in dai na ji akwai ruwan zafi in fact in na ma je bayi wanda suke da hita a wannan ɗinsu wallahi sai na ga na karar da ruwan famfon nan ina iya daɗewa a bayi ko in ta kwara wa kaina jin kaina nake kaman kifi kawai inda ya zo ga bannin wanka to kin ji bashari ya ce wai sanatar wada to an bashari hmm. a cikin irin wannan yanayin na sanyi wanne da wani abu ne ya fi takura muku ku maza da kuke ganin kawai bara kawai ayi wancan kawai a bar wancan ba dole ba eh kin san ah, mazan sun kashi kashi kashi akwai wa'inda tabbas wannan yin wanka kullum a irin wannan lokaci na sanyi zai kawo musu matsala. Wasu sukan dage su dan wanke can da can. Mm. Yadda understand? Inda dai ah, bare wari ba. Mm. Wani kuma ya gwammace gwanda ya yi wanka. Uh, ni ina jam'iyyar wanda ke wanka ne. Sati sati kenan? Ah, uh, jam'iyyar wanda ke wanka kullum dai. Auto shi ah, kenan. Uh, wani sati sati ya jiya. mu dawo kan ah. labarin da muji. <laughs> An ce ba ku matasa yanzu sai a hankali wa a daidai yanzu ake gane gaskiyar ku. Wankan dama wancan da kuke yi lokacin zafi rana ce ke kora ku. Yasa kuke yi. To amma akwai wani kuma abin da yake abin takura musamman a bangaren masoya. wanda zaki ga masoyan suna shiga wani yanayi na rashin jin daɗi wani saboda kara da kawaici ko kuma kila gudun kar a rasa shi wannan masoyin akan daure a cije ba a nuna masa bacin rai akai ba shine maganan warin baki da kuma warin jiki wanda wani lokaci da gangan namiji zai iya bari ko macen su ki yin brush kaga baki yana yauki shi ba kubewa kaza za ba shi kuma ba dorawa aka sha ba baki da haƙora duk sun tashi aiki kuma a ce wai babe ce har babe Shin a irin wannan zama. Yawan ma da sauƙi. kuma yawan ma da sauƙi. Hato ya za a yi kamar ya ci daddawa ne ɗanyen daddawa wani kolok kamar ka sha shayi na shekara biyu ba ka yi brush ba. Zainab a cikin ɓangaren soyayya kina tare da saurayi kina ganin aikin ya final catch wato late koma ya zo kawai ɗauke ki zai zai da ke kin sa rai mijin ake jira kawai kina ganin ga ya iya wanka kawai sai ya zo sai kika gane cewa akwai matsala shin wanne ne daga cikin matsalolin za ki iya ɗauka matsalar kuwa shi ce akwai warin baki akwai warin jiki in ke ce ga saurayi wannan warin baki ke da shi fa amma kuma ya haɗu wannan kuma warin jiki ke da shi shi kuma akwai nera wanne ne za ki iya daurewa ki maneji da rayuwarsa da kuma yanayinsa. Gaskiya to wancan ga warin baki wancan ga warin jiki to zan iya jura warin baki amma warin jiki gaskiya ba zan iya juriya ba shi warin baki za ka ga idan za su yi magana da style suke yi wani ba lallai ya fuskance ki ke miki magana ba da style wata kuna ma ganewa eh za su karkace ne su dan karkace su yi magana amma warin jiki ne fa da ya karyo kwana kafin ya sallama warin jikin ya yi sallama wato warin jikin na isowa kafin mutum yana isowa kafin kuma in ya tashi ma warin jikin na tsayawa tukuna sai mutum ya nisa wata zubin warin jikin yana zama zai iya kama ni ma ni karan kaina so gundama mai warin baki. To kenan kina nufin warin jikin ma kamar turare shi ma yake yana iya buɗe ki? Yana buɗewa kuma yana kama guri wani idan har yana da warin jiki. Za ki ga ya zauna har ɗakin shi yana kama. Amma warin baki wannan dai to kin ga in kika sai mai face mask naira hamsin ne ake sai da zan iya volunteer in bashi amma dai warin jiki in ya suka shafa turare turare zai yi gabas warin jiki ya biyo ya ta kuma tsowa kuma komin distance din yana bar shigowa tsakiyar mutane. Wani tana da ma'aure aka ce za a yi. To ki yanzu ya za a ci da wannan soyayya shi soyayyan ba za a iya gyara bakin ba ne? Eh to baki wannan kin ga aka ba shi face mask. with soyayya ana yi baby ka dinga dan gogewa ka dinga gyarawa wannan zai gyaru. Au za a gaya mishi baro baro kenan. No da soyayya cikin soyayya. Ni ina ganin kawai in ka aure irin mai warin baki nan da wayo zaka ce baby yau ni zan maka brush. Da haka da haka amma kina naki zaɓin inda ga mai warin baki kuma ga mai warin jiki wani zake ma mani jiki soyayya da shi gaskiya gwara mai warin jiki idan aka ce a dole sai na zaɓa to ni da gaskiya a yanzu in dai aka ce har an zaɓa a cikin mai warin baki ko mai warin ƙashi gaskiya zan zaɓi mai warin ƙashi amma idan aka ce a dole ba sai na zaɓa duka biyu ban da bukata mai warin ƙashi idan na aure shi ina matar shi turare dai ba zai gagare ni siyan mishi ba ba sai na ce mishi a ah, wari kake yi gashi na siya maka turare ba a'a cikin dabaru cikin soyayya zan san da zan yi in mai wayo in ma wanka ne zan ce to yau ni zan maka wanka kaza kaza duk dan dai in samu dai kin san wannan warin kashin yawanci yana faruwa ne saboda ba su wanke inda ya kamata kin san maza su nasu komi burbur suke yi ba seti da sun shiga bayi wani kawai da kin da ya shiga ba shi minti biyu kawai zaki ji sha su kitan gaba ɗaya suke daga fa ba irin saka kokon nan ba a saka bol irin a dan wanke wanke mm. ana dasa kawai haka haka za a yi za a shashafa ai da ma zufa ake korawa ko to kai zo ana sanyi yanzu ba sai yayi ba in ya kwara shi kenan a ba sai yayi ba to ni kuma in ta ta'ammali da wari a cikin gidana gidana ya zo ya kama wari da an shigo a ce ni kazama ai ta jin wari ai kika ko ba zai yi ba dole ne zaka lallaba abinka ka san yadda zaka ka sa shi a hanya shi kanshi idan ya rula kina son kamshi to zai fara kokari kin gane da gyara akwai ways da yawa kamar in kina yawan sa turaren wuta sai ce ah kiri kina son kamshi sai ki ce wallahi ai na tsana wari kaza kaza kaza me wari shi kanshi ya san yawa me mm. wari shi shi ya san cewa yana wari kin gane mm. shi kanshi mai wari ya san yana wari to yanzu yawa kiu ya ce to bari mu je wurin rama yanzu ne da hafsa take bamu bayani ta ce tana iya sayan kayayyakin kanshi ta ba ita shawarin nata wanda ya ta je yana dan tashi ke wanne za ki iya daurewa a kai sukan yi korafi su ce kun aiko musu da sako na body spray da su on kuna nufin suna wari ne kusan hakan da yanci yana ma daga cikin dai abin nan kyauta tana da daɗi most especially saurayi in zaki mishi kyauta ko da baya wari jiki ko kuma abin nan in zaki mishi siyan su dan turare kayan gyaran jiki ko baya yi in yana warin jikin ma daga lokacin da ya kin kai mishi wannan kyautar to shi a karan kansa zai dage ya gani ya gyara cewa ya san kin sani kawai ba za ki iya fitowa fili ki faɗa mishi ba ne, shi yasa kika biyo mishi da wannan hanya to in dai mai hankali ne zai gyara a karan kansa wanne ne yafi baki haushi game da rashin tsaftar shin warin baki ko kuma warin jiki gaskiya warin jiki dan shi ko yaya yake ne sai ka ji shi koman tazaran ki da mutum in yana warin jiki to in ya zo gurin sai kin ji yana magana kina kaukaucewa amma duk da dai a hakan dai shi warin baki in yana abin nan in kuna daga nesa da shi ba lallai ki ji mai sai kuna dabba da amma shi warin jiki kuma nisan ku da shi in dai ku biyu ne a gurin ko da iska yana shigowa sai kin ji yanayin gurin ya canja To kana dai jin wannan sako daga wurin mata zuwa maza. Maza ko kuma me za ku ci? Shin wanne ne daga ciki a matsayin ka na namiji zaka iya daurewa? Warin jikin mace ko kuma warin baki? Dai warin baki zaka iya aurenta? Gaskiya ba in iya jure mai warin jiki ba gaskiya. So abin da yasa na ce gara mai warin baki. Gaskiya ita na son ta hanyoyin da zan ullo mata. Wasu za ga kamar wasu ciwo ne haka wata kuma rashin tsafta ne. sau gaskiya yawancin su ba samun yin brush suke wani kin gane su matan yanzu yan matan gaskiya ne yanzu akwai son cin cingam amma gaskiya yawancin su ba sa son yin brush don gaskiya ni akwai wata baran buya ba wallahi nan <laughs> yi faɗin sunanta ah, oke <laughs> ko da yaushe ina jin mamanta tana fama ita wuke me yasa baki sun yi wanka ne ni wallahi mama me lokacin sanyin nan ni dai gaskiya mama dan Allah dai ki gwani inda ta kura mata tana shiga toilet ko minti ɗaya biyu kawai ta ga ta fito wai ta gama wanka yarinya a lokacin nan wani abokina ya zo ya ce min ya za a yi ni ina son yarinya na ce to kana son wannan ya eh. ce to bara zan baka adireshin ta da komai da komai amma gaskiya ni dai ba zan iya raka ka gani ga ta ba akwai magana ya ce to shikenan ba komai na bashi adireshin yarinyar nan ya je tun zuwa na farko fa yana zuwa da ya dawo ke ga mun yarinyar nan wallahi ta an sai hannu biyu biyu amma sai dai akwai matsala guda ɗaya. na ce matsalar ne. sai gaskiya yarinyar nan ya ji kamar gade shi ta ci kwalliya sosai tsabtsab amma yarinyar nan gaba ɗaya ya rasa shi nan ba kwai kwata na suke tsaye kusa da gurin ba ba wai ko tuna da baka amma dai ya ji gaba ɗaya iska gurin dai ya canza yanayi ya canza yanayi yana faɗin haka kin gane na dai gane me yake nufi saboda yarinyar na san yanayin ta gaskiya ta kazama ce lokacin sanyi gaskiya ba ta sanyin yin wanka yace gaskiya shi dai abun da shi ne kawai malashi amma yana san yarinya na ce to shi kenan ba damuwa kin san komai ana yin shi a siyasance ne idan baka so ka fito fili ka ga wa mutum gashi matsalar mutum sai na ce yanzu ka sanya za a iya cewa na ce ka ci gaba da zuwa yana zuwa zuwa na ɗaya na biyu na uku muka da shi kasuwa sai ya siyo wasu haka yan mame da yan tarika dai haka dan sabili haka dai sai ya bata ya ce ga shi wannan bayawa dan Allah a kai wasu mama a rika amfani da shi tana kaiwa sai ta fara amfani da shi a hankali a hankali a hankali dai sai zai ce wallahi wannan matsala ka ga yanzu babu ita kin ga ta hankalta kenan mm. tun daga nan dai a haka haka sai zai ke ce mu wallahi ka ga yanzu yarinyar nan lafiya lau kanshi kawai yake tashi an daina tsaka sami an daina tsaka sami an daina gaskiya akwai wani wanda ya taba zuwa guri na gashi nan ba kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa in kika ganshi ta ci wanka ina matsowa na ji kamshin turare kawai budan bakin shi barka da zuwa haba numfashi na sai ya sarke baki wari in gaya miki gashi muna kusa yana gaban mota ni ma kuma ina kusa da shi to ga baki ɗaya ni sai na rasa mayin da zan yi da na ce mai barin tafi a a ba bebi na ban gaji da ganin ki ba ni kuma na gaji da wari to kawai dama wayata tana hannuna sai ni ma wata aminiya ta text na ce kawata? dan Allah ki kira ni yanzu ki nuna ana nema na a gida tana kira saboda ma yadda neman nawa ake sai nake cewa hello Aisha ya ake ciki sai ke ce a ah, Aisha ce kanwa ki sai nike girgiza mai kai irin katta ma gane akwai mutum a kusa ne sai take cewa ke ina kika shiga mama tana ta neman ki ba za ki dawo gida ba ta ce ta ki kira ki baki dauka ba sai na ce in gaya miki wallahi ina tare da shi ne sai ta ce to wallahi ki maza ki dawo gida dan mama ta ce kika kara mintuna biyu sai ranki ya ɓaci sai na kashe wayan ni kuma ina kashewa sai cewa ya kai amma dai baby na ban ji daɗi ba ban gaji da ganin ki ba ko dai mu shiga cikin gidan ne mu ci gaba da zance sai na ce a ah, a'a ai shiga ciki ba zai yiwu ba yanzu ba mama yanzu haka ina koma faɗa za ta muku. Wato duk kosa ku rabu. din na kosa mu rabu. Kuma da kin fara tunanin kin riga kin samu diwan. Ina ai ni gani na nayi miji. kawai sai dai a shirya biki ga kamshi na ce to wannan bai san yana yi ba ne ko ko ranan ne da zai zo aka samu akasi bai yi brush din ba ne ko me ya faru wallahi tun daga ranar kin san shi mutum mai wari mm. tun daga ranar sai na ji ya fita min arai saboda ni warin bakin nan kadai ya ishe ka bala'i. samu ma matsalolin zamantakewar aure inda aure yake samun tangada kai wani lokaci yakan kai ga rabuwa musamman arewa inda kiris maza suke jira su ce ga takardar ki kan magana warin baki ko kuma warin jiki wanda musamman a wannan lokacin da muke ciki na sanyi kiwuya da kuma tsananin kasanta ke janyo wa yan su ba sa yi suna tunanin ba lalle ne ya fito fili su wari ba shi kuwa wari ba a iya boye shi to amma kuma an ce wai a cikin masu yin tsaka tsami ba kamar mace wai kuna da sirrin yin tsaka tsami A dai wannan ana ɗan taɓawa amma gaskiya ni dai ba wai son kai ba maza fa na yi domin ni akwai wani yayana da ya ce a lokacin sanyi idan ya cika wanka da yawa yana wanke kyau ne shi yasa gaskiya bai cika son wanka da yawa ba amma gaskiya ba a yin soap ma wanka shi ba warin jiki da na bakin kamar ruwa ne Hmm. kin ruwa ba a bai hanya shi yake makan shi hanya in baka mai hanya ba zai makan shi hanya shi fa haka wari yake duk yanda kai ka boye shi in dai yana nan sai ya bayyana amma daka tsami gaskiya wa mata ana yi ba wai ba a yi ba amma kun fi yi aikace eh to muna yi amma kin ga maza kakkai magana suna yi in aka je aka yi aikin gareji na aka wanke hannu aka wanke kafa dama sauran jikin ba ganin ta ake ba ka dora jallabiya shi kenan bashar ya kosa ya ce wani abu. To ai ne kawai suna ta uh, ana ta cewa maza maza. Mazan nan fa ba wai ina kare su ba amma maganan gaskiya maganan Allah. Mun fi mata tsafta gaskiya. Musamman na maganan baki da na jiki din? Gaskiya mun fi su. Kawai sirkin san su namiji kamar ni mace gaskiya duka biyu in kina da shi. Gaskiya ba na haɗa inuwa da ke. kawai ka yafe ne ni yafe wani Dukkanki. da ajinta wani aji in mutum na wari ga kyau amma ba sant mai kyau ai akwai matsala so wannan ne tsaftan ne number one tin da dole ya kamata matan da mazan su kula da shi because yanda aka faɗa zai wargaza aure abin da maki ban mamaki ga mata yanzu akwai yarinya da kana ganta a waje wani zaman zaka ganta dan tsaftsaf haka amma akwai da in ka shiga gidansu in ka ganta yanzu ka ganta a hargitsi haka a yamutse a shiga wata zaki ga ma in ta bude ma kanta wata zaki ga ma inda ka san me ma la haula kawai zaki ga yan sanyi sun ce wai kitso zafi ke musu duk da cikin ɗaya daga gazantar su ne wani lokacin sanyi kawai dai tsabar kazanta ne da rashin son gyaran jiki rama dan karshe me zaki ce gaba da tsafta shawara zan bada kawai a riƙa daurewa ana gyara musamman ga mace namiji mai warin jiki zai iya ba amma ke mace in kina da shi ba za ki auru ba saboda ba kowane namiji bane zai yadda ya kawo ki gidan shi zai ma dai ta kunyan ma'amala da ke kuma sa'annan kina iya janyo wa kanki ma tun baya so ya karo kishiya zai je ya auro miki wata ya ce ai mata na wari take yi to kuma kin ga idan aka yi sa'a ya samu mai tsafta tana kamshi da abubuwa to kin ga ke kin zama bora musamman ya dauko yan Maiduguri ba. a kafin ya mutu To yanzu kuma bari mu ji ta bakin malama Khadija Sa'ad Muhammad da shawara a kan tsafta. Ana samu a cikin samari da 'yan mata don lokacin sanyi ya shigo sai ya zama sanyin nan yana sa su suna rage wasu abubuwa na kulawa da jikinsu wanda ya kamata a ce mutum yana yi ko kuma ɗin ma sukan yi a sauran lokaci ko in ce yanayi amma idan yanayin sanyi ya zo saboda wannan sanyin sai ya zama ba za su iya yi ba ko kuma suna jin kiwuyen su yi ko sanyin na tsorata su ba sa so su yi abubuwa kamar irin wanka eh, yawan wanke dai jiki haka da sauran saboda tsoron sanyi zaka ga wani ya sa kaya ko wata sai mutum ya kwana biyu uku da kaya a jikin shi ma bai ma wanka ba wanda a da in ba a wannan yanayin ba ne mutum ba zai iya yin haka ba kuma mutum yakan nuna shi dan gaye ne da sauransu amma yin sai dai abin da yan gayu suke ce ma wai tsaka tsami wato ma'ana a dai dan gugu gama fuska da hannaye mai ko da ba a yi wanka ba to gaskiya irin wannan bai da amfani kuma yana cutar da jikin dan adam sannan idan aka ce kuma mutum yana cikin ah, wato eh, relationship ne da wani ko da wata zai iya zama sanadin da wata ɗin ko wani zai iya janyewa ko ya fasa ya canza wani abokin soyayya a madadin wannan saboda gaskiya kazanta ba ta yi ba kuma yana sa ka ji kana kyaman mutum musamman idan dalili ya sa kuka zo kusa da juna ka ji irin wannan warin yana tashi to gaskiya hankalin mutum zai tashi kuma zai iya ganin cewa dai kai din ma baka yi ba so ina ba matasa shawara duk da dai an san akwai sanyi to ai akwai abubuwan dafa ruwa da yawa akwai gawayi akwai itace akwai gas akwai risho akwai hita duka dai akwai electric kettle da abubuwa dai duk da za a iya dafe-dafe sai mutum ya kokari ya tanada ya zama dai akalla dai ko mutum bai yi wanka da yawa ba a kowane rana ya zai samu ya yi wanka so ɗaya kuma wanka mai kyau da ruwa mai zafi da jiki za a sa sabulu da soso a wanke sosai sannan har da harkan baki shi ma yana da mahimmanci ya zama ana wankewa dama baki bai shafi ma maganan sanyi ba wasu basu cika kulawa da bakin su yadda ya kamata ba wasu kuma basu iya ma wanke bakin ba ne in sun tashi za su wanke sai su wanke hakoransu kawai su kara gaba harshe da farko-farkon makogaro su ne abubuwan da suke tara wari da rike dauɗa a baki wanda in mutum zai yi wanke baki ya kamata ya zama yana taɓo waɗannan guraren yana ɗauraye su sosai yadda ya kamata domin kada ya zama ana jin warin baki duk da wasu sukan nuna akwai waɗanda suke da lalura na rashin lafiya da ke kawo warin baki wasu daga ciki wasu kuma ma daga cikin bakin ne na ciwo to amma wannan na ciwo daban na kuma ƙazanta daban ko ma akwai na ciwo in mutum yana da tsafta yana sawa ya zama warin ya ragu akwai kuma waɗanda su kuma ba sa kulawa da abubuwan da ya shafi fatan su kamar tafukan hannu da kafafuwa wasu sai ka ga kamar yanzu yadda lokacin sanyin nan ya shigo sai ki ga hannun mace duk ya ya ya ake ta ya tsatsage kafafuwa ma duk sun yi kauje ko fasau saboda rashin kulawa to duk ya kamata a ce mutum yana kulawa da jikin shi ya shafa abubuwan da suka kamata da magani irin su man kaɗanya da wanda ma ba yi da hanyar da zai saya abubuwa na zamani kenan zai iya amfani da waɗannan duk suna yi ya shafa ya zama mutum zai yi bacci ya sa safa da sauransu da ya zama kafan ba a barin shi a bushe ko kuma ma ya zama kawai a buɗe babu safa a rika yawan sa socks yana taimaka ma kafa. Madalla a gaida binta da tawagarta kafin mu yi sallama da ku za mu leƙa ɓangaren kwalama. To madalla masu raro yau muna tare ne da girki irin na mutanen margi wanda suke jihar Adamawa. Muna tare ne da malama Amina inda za ta gabatar mana da miyar margi special. Malama Amina, miyar me mace take bukata idan za ta yi girkin nan na miyar margi special? Alhamdulillah, miyan margi special za ki iya ki shi da kishi sai ya kuwanki sai manki sai kuma kayan miya. Ba lalle lalle sai samu naman a cikin kishin ba. amma an fi son shi ki yi shi da kifi saboda ki ji daɗi amma an babu kifi ki yi shi shi kadai haka ya kuwa kin jika sai ki soya ɗanyen ya kuwa ko busasshe a'a bushashe ba a yi da ɗanye. ana yi da ɗanye sai dai ɗanyen ne za ta yi miki ɗan ruwa sai macen da ta zauna mai kyau ta tsara ne zai yi da ya kuwa ɗanye kin kika samu kifi ki samu kifin ki mai kin ga margi special mm. za ki ci shi ko da yamma za ki jika ya kuwanki ta kwana wato idan zan yi miyan dare ne eh to zan jika shi tun jiya ba gobe za ki ci shi ba eh to za ki jika ta yau in kika jika ya kuwa ta kwana ko sabarodin za ki zo ki samu kifin ki ki wanke sai ki ɗauko wannan ya kuwa ki wanke shi mai kyau bayan ya kwana bayan ya kwana ki aje shi gefe ki samu wannan kifi ki wanke shi da tokan miya in kika samu tokan miya kin yayyanka kifin ki ko danye ko busheshe sai ki wanke da shi mai kyau ki aje shi a gefe ki samu kayan miyan ki a tarkunki ko albasa da tumatir ki daka sai ki ɗauko magi ki ɗauko gishiri ki haɗa a cikin wannan kayan miyan da aka daka sai ki haɗa shi. Tun suna ƙasa? Eh. Ba wa su hawo ta ba. A'a in kika haɗa ga miyan ki aje wancan ya kuwa kin wanke ga kifin ki aje kin gyara to sai ki samu sai ki samu yaku wannan ki zuba shi a kasa kamar kin gyara abu kamar shimfiɗan tabarma kin zuba a kasan tukunya sai ki ɗauki kayan miya ki zuba a sama jerawa ake kenan eh ki zuba a ya yaku wannan shi kayan miyan jajjagawa ake ko yankawa ake jajjagawa to in kika shimfiɗa yakuwa a kasan tukunya sai ki ɗauki wannan miya sai ki wancan jajjagenki eh. sai ki zuba a kai in ma kika haɗa shi kuma da yakuwan da kayan miyan kin cin kuɗa shi to sai ki ɗiba ki zuba kasan tukunya in kika zuba kasan tukunya sai ki ɗauki kifi ki jera akan wannan yakuwan da kika zuba kasan tukunya wato duk wannan sha'anin da ake tun kafin a sa wuta kenan eh to sai ki ɗauki magi da gishiri sai ki zuba saman kifi saboda ya kama mai kyau iya ɗanɗanon da kake so yawwa sai ki kama shi mai kyau ki zuba gishiri akan ɗanyen kifin nan saboda in ya zo ya tafasa yana hawa ciki zai shiga to in kika zo kika samu ya kuwanki kuma ki kara zuba a saman shi a saman kifi zai yi murfi kenan yawa in kika zuba a saman kifi to sai ki samu magi ki kara zuba akan wanda kika cakuɗan nan don ya ji mai kyau to in kika rufe shi mm. ki bar shi kina zaune ki kina aikin ki yana kan wuta za ki zo ki ji ya tashi kanshi na tashi kanshin shi na tashi man gyada bai shiga ba fa awo to za a sa man gyada eh man gyada bai shiga ba in kika zo kika ji ya tashi za ki je ki buda ta ki duba ba a yau. ba a cakudawa a'a za ki je ki buɗa sai ki duba in kika duba miyan ruwan ya yi dan kasa kaɗan haka dama za a sa ruwa eh ruwan ya sauka kasa kaɗan haka in ruwan ya dan sauka baya tashi saman shi fulfulfulfulful ki a saman shi to daga nan sai ki ɗan rage wuta ki tafi aikin ki shi zai zo ya kira ki ki ji me kike yi a kicin wato idan yana da ya da ma yawa lokacin saukan shi yayi sai ki shiga sai ki dauki dan cikwalin kafan ki sai ki yi gefen haka da shi in kika yi gefen ka tona kenan yawa in kika ba so a barki ta miyan nan a in kika yi haka da shi to zaki gani zaki dauka cikwali ki duba babu ruwa ruwa ya tsotse yawa ya tsotse ya koma jikin shi yawa sai ki saukar da shi sai ki dan rufa tukunyan ki dan haka saboda kar zufa ta cika shi mhm. sai ki bar shi kamun ki gama a zamanin da ba a cin kifi ranar dafawa amma zamani ya zo yanzu yaro shaf shaf ne ranar dafawa ranar ci wato da ita miyar in ma an yi ta ma ba ranar kuma za sai ya kwana in ya kwana da safe za ku ci to kamar dutse ne wanda aka in kin jefa abu da shi baya fashe ya haɗe eh za ki cire shi tsilak tsilak yankan shi nan ko ballewa ba zai yi ba tsilak tsilak tsilak tsilak abinki to wannan tuwonki ki tuka tuwonki iya tuka tuwonki to ai karya namiji ne fa kin san da ana dafa abinci Dakin nan zai dafa nashi daki ba zagaya zagaya ake miji ba to ran nan naki tuwa fa in dai kin iya girkin ki fa karya ne miji fa Allah Allah yake yi ma ya fita wancan daki ya zo nan daki Wato iya girki ma iya girki a habawa duk abin da ake ce a ah, magani a ah, sihiri kaza kaza duk rashin iya kama miji ne. wato ba san kan girki ba kenan mata kin san Allah mm. har na tsufa ba yin kishi ya ba na yi bakin ciki kin kuma yi bakin ciki kin so a miki kishin kenan eh mu gwada zama to mata kun ji wani kalubale mu gwada zama da shi yanda tun da girki ne yake kwashe miji da sabtanki da kuma addininki na so in gwada wannan kaɗan. ta masu sauraro da haka za mu karkare shirin namu da wannan mako yanzu a madadin wakiliyar tamu binta ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma Fiyona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc